Wannan lamari wanda ya faru a jamhuriyar Nijar a yau da safe inda wannan lamari dai wanda aka so a yi wa shugaban ƙasa jamhuriya kudeta a yau da safen nan kamar yadda labari ya zo muna. Kamar yadda dai labari ya zo muna cewa inda al'umma na jamhuriyar Nijar da dama ne sun kawo nasu Allah wadda dangane da wannan al'amari wanda hukumomi na jamhuriyar Nijar suka so su yi a a fadar shugaban ƙasa. Tun dai da safiyar asubahi ne suka kama shugaban ƙasa sun kai garkuwa da shi tare da iyalansa da wani ministan cikin gida wanda ke kula da harkokin cikin gida kamar yadda labari ya zo muna. A yayin da dai hukumomi na jamhuriyar Nijar sun yi yunƙurin yin juyin mulki ne sai dai Allah Ubangiji bai ba su a yin wannan juyin mulki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 ya ce shugaban ƙasar Nijar yana nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda ya bayyana ma manema labarai yanzu yanzu inda a yanzu ne ya bayyana musu da cewa ya samu yayi yi fira da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum dangane da wannan al'amari wanda ya faru inda shi ma kan shi shugaban ƙasar Nijar ya yi magana inda ya bayyana ma al'umma da cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya da shi da iyalan shi duka suna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda kun sani dai a safiyar yau ne dai al'umma su ke ta ribibin cewa an yi wa shugaban ƙasar Nijar kudeta a yau a cikin babban birnin ƙasar Nijar ya mai inda dai rahotanni ke nuni da cewa wannan kudetan da bai yi ba sai dai an samu samu labarin cewa an kama wannan sojan wanda ya yi niyyar ya ma shugaban ƙasar Nijar kudeta. a halin da ake yana ga hannun hukumomi masu kula da shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. A fadar shugaban ƙasar Nijar rahotanni na cewa iyalan shugaban ƙasa suna cikin ƙoshin lafiya. Tuntuni dai ana ta cece kuce dangane da wani al'amari wanda ya faru a jamhuriyar Nijar a safiyar yau ne an kai nemi aima shugaban ƙasar Nijar kudeta. sai dai hukumomi masu kula da lafiyar shugaban ƙasar Nijar suna tsare har yanzu da bisa ga shugaban kasa a yayin da dai har yanzu rahotanni ba su nuna cewa inda shugaban kasa yana bisa mulki na jamhuriyar Nijar har yanzu dai ana ta bincike domin a gano cewa gaskiya ne shugaban kasa yana bisa mulki ko kuma sun sabke shi a yayin da kuma muka samu wasu rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar Nijar ya ki ya rattaba hannu bisa ga wata takarda wadda ake bukatar ya sanya hannu. Kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau har yanzu dai muna ta neman labarai domin mu samu cikakken bayani dangane da wannan al'amari wanda ya faru a jamhuriyar Nijar a safiyar yau.